الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسينا دليل ثلاثين دقيقة za mu tashi yau yau sha biyu ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 17 ga watan biyar shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi babi na 230 a cikin wannan littafi riyadu salihin na imamun nawawi Allah ya ji kansa ya haska kabarinsa babu istihbabi saumi talatati ayyamin min kulli shahar wannan babi akan soyarwa da yin azumin kwana uku a kowane wata wato mustahabbi ne mutum a kowane wata ya azumin kwana uku na nafila shine unwanin wannan babi قال الشيخ رحمه الله إمام النووي الله يجكن سيتي والأفضل صومها في الأيام البيض abin ya fi soyu abinda ya fi falala shine mutum ya azumin waɗannan kwanaki uku a ranakun da wata yake cika ranakun cikar wata wahiyar thalithu ashar والرابع وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر سوني رنشا أكو دشاهدو دشابير وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والصحيح المشهور هو الأول أو نقول أنشي أيام البيض إن سوني شابيو دشا أكو دشاهدو amma abin da yake tabbatacce kuma wanda yake mafi abin da yake ingantacce kuma mafi shahara shine magana ta farko wato sha uku da sha hudu da sha biyar su ne ayyamul bid to su ne a lokacin a wani ranaku ne aka fi so a sanya azumin kwana uku na kowane wata a cikinsu hadisi na 2258 wa an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira Allah yadda da shi qal yace ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath badaqina sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi mun wasicci da abubuwa guda uku siyami talatati ayyamin min kulli shahar da azumin kwana uku a kowane wata wa raka'atai duha da raka'a biyu ta sallar walha wato sallar walaha raka'a biyu wa an utira qabla an ana da kuma ne wutiri kafin ne bacci wani hadithin muttafaqun alayhi an ruwaito shi da bukhari da muslim sun ruwaito daga hadithin abu usman nahadi daga abi huraira radiyallahu anhu abu huraira ya ce ausani khalili bada'ina alhulla shi ta ce wato keɓantacciyar soyayya wadda ba wanda kake yi ma wani in ba in ba wannan ba to abu huraira ya sifanta manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa khalilinsa ne to amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi da halil ba shi da madadi a cikin mutane law kuntu muttakhidan minan nasi khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila walakin sahibu walakin sahibakum khalilur rahman annabi sallallahu alaihi wasallam ya da zan dauki badadi a cikin mutane da na dauki abubakar da zamanto badadi na amma wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi khalilur rahman ne badadin Allah ar-rahman ne dan haka shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani halil a cikin mutane amma su sahabbai za su sun sifanta suna kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da badadin su da halil din su shi halilun su ne amma su ba halilansa bane su za su su zai iya zama towa halilun su domin su bashi wannan kebantacciyar soyayya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba wanda zai bashi wannan matsayi a cikin zuciyarsa in ba Allah ar-Rahmanu ba shi yasa wannan za a ga da yawa daga cikin sahabbai aka ruwaito su kan faɗi wannan kamar yadda ya zo daga hadithin Abu Dhar shi ma yana cewa ausani khalili sallallahu alaihi wasallam ah, haka zalika ah, waninsa daga cikin sahabbai akwai wani uhban wanda ya je wajen sayyidina ali yake ce masa ausani khalili wa ibn ammika sallallahu alaihi wasallam yace na kuma dan ka sallallahu alaihi wasallam ya min wasici da abu kaza da abu kaza a wata riwayar abu huraira yakan kara da cewa ausani khalili abul qasim sai ya faɗi wane ne ba daɗin nasa abul qasim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake alkunyarsa shine abul qasim abubuwan da suka zo guda uku wanda yake alwasiya abinda ake nufi da ita shine wato umarni wato umarni akan abu wanda yake aka him aka karfafa shi Abin da ake karfafa umarni da shi ba kawai mujarradin umarni ba shi yasa sahabbai da wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi suka ce wannan wa'azin kamar na ban kwana ne suka ce ausina kai mana wasiya wato ka gaya mana wani umarni wanda zai zama mun rike shi saboda muhimmancinsa a matsayin wato magana ta karshe wanda yake zaka gaya mana wato wannan wani keɓantaccen umarni ne mai muhimmanci abin abu hurairu ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wasicci da shi shine abu na farko azumin kwana uku a kowane wata azumin kwana uku a kowane wata ba ayyane waɗannan kwanaki ba to amma imamu nawawi kamar yadda ya ce al'afdal su zamanto ayyamul bid wato kwanaki na cikar wata idan mutum a cikin goman farko ya azumi ɗaya a cikin goman tsakiya ya azumi ɗaya a cikin goman ƙarshe ya azumi ɗaya ya yi aiki da wannan hadisi to amma su kamar da sauran hadisan za su zo wanda suke nuni akan cewa abin da yake abin da Imam Nawawi yace shine mutum falala mutum ya yi waɗannan ranaku guda uku din kamar yadda zai zo a sauran hadisai abu na biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah wasici da shi shine rak'atay duha raka'a biyu wato sallar walha raka'a biyu sallar walha ta raka'a biyu ne mafi yawanta raka'a takwas a wani kaulin a wani kaulin mafi yawanta raka'a goma sha biyu amma dai ba a ruwaito daga filin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta sama da raka'a takwas din ba saboda haka wannan shine kusan abin jayarwa wajen malamai wajen ta'ifa na malamai cewa a raka'a takwas shine akasarin sallar al-duha a wata riwayar ta wannan hadithin na abu huraira akwai karin cewa wahiya salatul awwabi kari na lafazin cewa ita sallar walaha na raka'a biyu ita ce sallar masu yawan komawa ga ga Allah mahalicci shine al-awwabin ai al-awwab shine sigatul mubalaga ce ta al'a'i al'a'i bai komowa aba ya ubu auban fa huwa a'i to sigar shi shine al'awwab mai yawan komawa ai mai yawan komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala wato a cikin dukkan sha'aninsa daga zarar ya gafara zai dawo ga Allah daga zarar ya gafara zai dawo ga Allah to wanda yake yin sallar walha Allah zai rubuta shi a cikin irin waɗannan mutane masu wannan sifa innahu kana lil awabina ghafura Allah mai tsanan mai yawan gafara ne ga masu yawan komawa gare shi sune al awabi to wannan sallar mai yin ta za a sa shi a cikin su kamar yadda yazo a wata riwaya ta hadithin Abu Huraira cewa wahiya salatul awabi wato wajen riwayar wannan hadisin ta zo da wannan ziyadar abu na uku shine wa an utira qabla an ana na yi wuturi kafin ne bacci wato ne sallar wuturi kafin ne bacci wuturi wannan abu hurairar ya ma abu hurairar wannan wasiya din wuturi an fi so a yi shi a ƙarshen dare domin zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man khafa allah ya koma akhirar layl falyutir awwalahu wa man raja an yu wa man wa man kana yarju an yutira akhirar layl falyutir akhirar layl fa inna dhalika afdal fa innaha sa'atun mashhuda wanda yake jin tsoron a wanda yake jin tsoron ya cewa ba zai iya yin wuturi a ƙarshen dare ba to ya wuturi a farkon dare wato daga ya sallar sa kafin ya bacci ya wuturi wanda ku yake ƙaunar zai tashi da daddare to ya wuturi a ƙarshen dare domin wuturi a ƙarshen dare wannan wannan afdal fa inna zalika afdal wannan ya fi falala fa ha sa'atun mashhuda domin lokacin wannan sa'ar ƙarshen dare sa'a ce da mala'iku suke halartar ta don haka an fi so mutum ya wuturi a ƙarshen dare kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aikin sa ya nuna yayi wuturi a kowane jiri na dare yayi a farkon dare yayi a ƙarshen dare amma a ƙarshen rayuwarsa ya kasance wuturin sa a ƙarshen dare yake yi saboda haka wannan shine yafi to amma a idan mutum kar mutum ya bari shedan ya wasa da shi ya rinka cewa ai abin nan ya ce ina na ya tashi ƙarshen dare ka je ka gama hirarka ka zo kwanta kan ce ba za ka yi wuturi ba ai zan tashi karshen dare an ce wa man a man kare yarju an a an yi yastaqi da akhiral layl fal yutur akhiral layl shikenan ce ai zan tashi karshen dare ka share kwana da kwanaki kullun ka za ka tashi karshen dare ba ka tashi to wannan in kai haka shedan yayi maka shedan ya ribace ka in kana jin tsoron wannan sai ka tsaya kai wuturin ka farkon dare shi yasa aka rubuto daga imam daga amirul mu'minin umar ibn al-khattab yake cewa masu yin wuturi a farkon dare su ne a masu fitna wato masu tunani masu kwanya masu hankali masu yin wuturi a ƙarshen dare su ko waɗannan su ne ƙarfafa masu ƙarfi wato wanda yake so salaman salaman mai hankali wanda baya so shaidan ya rinka riba ce shi rinka wasa da hankalinsa to sai ya rinjaye kan shaidan ya rinka wuturin sa farkon dare amma ko wanda Allah ya bashi ƙarfi mai ƙarfin hali mai ƙarfin zuciya to wanda suke wuturi a ƙarshen dare kenan sai na abubakar ya kasance yana wuturi farkon dare sai na umar kuma ya kasance yana wuturi karshen dare kamar yadda ya zo a cikin muwaffa shi yasa a a yayin da aisha radiyallahu anha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan take da da ta ga yadda yake sallar dare tace ya rasulullah atutir qabla an tana ya rasulullah kana wuturi ne kafin kai bacci a afwan ya rasulullah a tutir a tutir qabla an tana kana wutri ne kafin kai bacci saboda ita abin da ta sani kenan dan ta taso a gidan sayyidina abubakar sayyidina abubakar kuma al'adar sa wutri yake yi kafin ya bacci to sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba ke take tambayar sa da ita ta ganshi na sallah da daddare ce to ya wutrin fa kafin ya bacci ne yake yi to wannan ya nuna a cewar a sayyidina abubakar dama haka al'adar su ta fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Abu Hurairah wannan wasici akan cewa ya wuturi kafin ya bacci domin wannan shine wato madhabar al-ihtiyar wato shiga a wato ka dauki tafarkin a tsira da tafarkin kubuta kar ka bari wato kai kyakkyawan tanadi ka shedan ya riba ce ka وعن أبي الدرداء دقى أبو الدرداء رضي الله عنه أبو الدرداء ويمر na'am ah, abu darda sunansa uwaimir ibn zai. waɗansu ce masa uwaimir ibn ta'alaba. waɗansu ce masa uwaimir ibn amir an yi saɓani a wajen sunan babansa ya fi shahara da lakabinsa da kunyarsa abu darda yana daga cikin al'ansar ah, ya musulunta ranar badr ranar yakin badr sannan duk sauran yaƙoƙi ya kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud yana daga cikin wanda suka tsaya suka dage tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka rinka korar da ɗaukin da kafirai suke kawowa akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wanda suka hada suka hada hadda alqur'ani a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kaɗan ɗin sahabbai da suka haddace alqur'ani a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance alƙalin musulmi a ƙasar dimash a can ya ƙarasa rayuwarsa bayan mutuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam har ya mutu a can bayan mutuwar sayyidina uthman kafin mutuwar sayyidina usman da shekara uku waɗansu kuma sai bayan mutuwar sayyidina uthman ne da shekara uku shine kuma ya karantar da mutane alƙur'ani a dimash hatta ibnu amir abdullahi ibnu amir al-yahsubi ƙari ɗin a ɗaya daga cikin ƙura'u saba'a makarancin ahalus sham yana daga cikin almajiransa yana daga cikin wanda suka karanta alƙur'ani a hannunsa da matarsa ummu darda ummu darda ita ma faqiha ce malama ce masaniyar addini ce kamar inda kamar inda imamul bukhari yake cewa wa kanat tusalli kama yusalli rijal wa kanat faqiha yace ta kasance malama ce ba sahabiya ba ce ummu darda as-sughra ba al-kubra din ba matansa biyu ne akwai ummu darda al-kubra akwai ummu darda as to ta karshen ita ce as-sughra ita ma ta daga cikin wanda so karanta alqur'ani a hannun mijinta abu darda ga haka ya kamata ma haka ya kamata a malamai su kasance ba malami ya zauna ba ya da ilimi amma kuma matansa jahilai bai tsaya ya koya musu ba to cikin wanda ya koya ma hadda matarsa ita ma ta dauki alqur'ani daga wajensa a wajensa ta samu fikihunta yana daga cikin mutane masu hikima Allah ya bashi hikima wajen yana da maganganu wanda aka ruwaito na hikima ya kasance attajiri ne kafin ya shiga musulunci da ya shiga musulunci sai ya hada tajiranci da ibada yace sai ya ga ba za su haɗu ba sai ya haƙura da tijara ɗin ya kama ibada to imamu zahabi ya yi ta'aliki akan wannan kisar cewa babu shakka wanda ya hada a tijara da ibada da jihadi to wannan shine fi kowa wanda ke kuma wannan shine halin da yawa daga cikin wanda suke samu kamala daga cikin musulmi irin su sayyidina abubakar da irin su abdurrahman ibn auf ya kirga irin su sannan kuma daga yan baya irin su abdullahi ibn mubarak imam ahlul khurasan daga cikin malaman imam ahmad cikin almajiran imam malik sun haɗa waɗannan Da tijara yana cewa da ba dan malamai ahlus sunna da yake so ya tsare su daga wato miyagun sarakuna su bata su ba da bai yi tijara ba yake don tijara yake don kuɗin da ya samu ya rinka aika musu ya aika musu fiyanu tauri ya aika ma fudail ibn iyab ya aika musu yake domin ya kame su daga hangen abin da ke hannun azaluman sarakuna to irin su ga jihadi kuma ibn mubarak duk inda ya ji an ce akwai abin nan akwai ana yin ribatsi domin kare addinin musulunci zai je can yi jihadi ya ce to kaɗan ne akwai wanda wanda duk suka hada wannan hakika wannan shine komai kamala mutum ya hada neman duniya da abin nan neman falalar Allah ta hanyar tijara da kuma ibada eh, sannan kuma da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah to Abu Darda ya shahara da ibada shi yasa wata ran Salman al-Farisi ya kai masa ziyara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi yan uwantaka shi da Salman al-Farisi da wanda ke al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya hada al-muhajirin wal ansar cikin yan uwantaka to salman al-farisi ana kidaya shi a cikin al-muhajirin duk da yake yan uwantakar wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hada muhajirai biyu a cikin yan uwantaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da Hamza da Zaid ibn Haritha ya hada su yan uwa dukkan su muhajirai ne amma ya hada su yan uwantaka ba wai sai lalle tsakanin muhajir da ansari ba zai iya hada tsakanin muhajirai biyu ko tsakanin ansari guda biyu to wata ran Salman al-Farisi ya kai ma Abu Darda ziyara gidansa sai je samu uwar sai je samu matarsa Ummu Darda babu wani kwalliya tare da ita a cikin kayan wato a a ne ya yi hazar gida. a ba sun ba bane mutabaddila wato wadda take tana ba ta sanye da kaya waɗanda suke na wato na ado da kula da ciki irin da kayan aiki haka babu wani abu da zai janyo hankalin mijinta gare ta sai ce yaya kike a cikin wannan hali sai ce a abu darda ba shi da bukata ya zuwa ga iyali kullum kwana yake yana sallah ya yi ne yana azumi sai ce to shi kuma a nan gidan zai kwana ta abu darda ya kawo masa abinci sai abu darda ya shigo ya zo bayan sun yi wannan magana da matarsa sai abu darda ya zo ya masa maraba ya kawo masa abinci ya ce ka ci ya kawo masa abinci ya ce ga abinci nan bismillah sai ce a kai ka ci kai ma sai ce a azumi nake ya ce a ba zan ci ba sai ka ci nan ya kare ya sa shi kare azumi da dare yayi sai tashi zai yi sallah sai ya ce to shi a gidan zai kwana da dare yayi sai tashi zai sallah sai ya ce a'a kwanta ke sai ya ce ba za ka tashi kai sallah ba inna li badan inna li jasadika alayka haqqa wa inna li aynika alayka haqqa wa inna li ahlika alayka haqqa yace masa jikinka yana da haƙƙi a kanka idanka yana da haƙƙi a kanka iyalinka suna da haƙƙi a kanka a wata riwayar bakonka yana da haƙƙi a kanka yace saboda haka ka yi bacci sannan kuma ka tashi kai sallah ka yi azumi sannan ka sha ruwa wani lokaci ce kuma ka yi bacci sau kuma sau ka bacci sai da asuba ta kusa sannan sai suka tashi yace to mu tashi mu sallah yanzu suka tashi suka yi sallah da aka kira a salatu suka tashi suka je sallah asuba suna zuwa suna yin sallah asuba abu da yana gaggawa ya je kai karar salmanul farisi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya hana ni qiyamul layl wani wani irin dan uwa ne wani irin bako ne ya zo ya hana ni kiyamul layl yana gaggawa ya je ya kai kara sai manzan yana zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa inna li inna li jasadika alayka haqqan kama qala salman sai manzan ya ce masa jikinka yana da haƙƙi a kan kamar yadda salman ya gaya wani hadisi ne sahihi a cikin bukhari to wannan ya ya nuna irin halin abu da mutum ne mai yawan son ibada to amma salman farisi ya daidaita shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da fahimtar salman da da matsayin da ya dauka abu darda Allah ya sanya albarka hannunsa wajen yada karatun alkur'ani a madina akan haka ya rayu an ce daga wajen sa ne aka samo al'adar yin halka domin koyar da karatun alkur'ani a rinka hilal bayan sallah asuba ya kasance sa yana da almajirai wanda suke karatun alkur'ani wajen dubu da ɗari shida kowanne ya raba su grup goma goma kowanne kowane mutum goma suna da mai yi musu tasmi'i me yi musu talqini idan mutum ya iya daga cikin wannan mutum goma din sai ya to wajensa ya zo ya tasmi'i wajensa idan sun gama ga baki daya sai abu darda kuma sai ya in ya ji nasu karatun sannan sai ya musu sai ya karanta musu alkur'ani su ji da haka har suka samu suka a karbi karatun alkur'ani daga wajen abu darda ya rasu a cikin ya rasu a khilafar Uthman ibn Affan an ce shekara uku kafin mutuwar Sayyidina Uthman ko ya halarci rasuwar Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud ya rasu shekara 32 bayan hijira kafin mutuwar Sayyidina Uthman saboda haka shi ma ina ji kafin mutuwar shekara uku ne kafin mutuwar sayyidina Uthman radiyallahu anhu hadisansa da ya roito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da yawa to ya roito wannan hadithin qal yace ausani habibi sallallahu alaihi wasallam bi talat masoyina sallallahu alaihi wasallam yayi min wasici da abubuwa guda uku masoyinsa anan shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lan lan ada'ahunna ma isht ba zan rabu da su ba har abada matsawar ina da rai ba zan daina yin su ba bi siyami talatati ayyamin min kulli shahr da azumin kwana uku a kowane wata wa salati duha da sallar walaha wa bi an la anama hatta utir da kuma kanne bacci har sai nayi wutiri rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi shi ma irin kutankucin wasicin da Allah ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Abu Huraira shi yi ma Abu Darda sai dai yayi itlaqin salatul duha bai kayyade da raka'a biyu ba hadisin Abu Huraira ya kayyade masa da raka'a ta duha wato in ya raka'a biyu ma sallar walaha ta isa amma a hadisin Abu Darda yayi ya ce wa salatul duha saboda haka bai kayyade masa ko biyu ko hudu ko abin da yake sama da haka ba hadisi na 2260 wani abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma daga abdullahi bin amr bin al-as ah, radiyallahu anhuma Allah ya da da shi da mahaifinsa amr bin al-as mun karanta tarjamarsa qal yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجي أزم كوانا أكو أكو ونوتا شيني أزم شكرا باكي wato bayan in ka hada in kai azumin ramadan kwana 30 to wannan kamar kwana 360 kenan a kamar kwana 300 kenan to sannan a kowane wata kai azumi uku a kowane wata ya zama kan cewa ka yi azumi uku to wannan shi kuma sau goma akan kowanne kaga ka samu 360 ka samu cikon shekara idan mutum ya haɗa tare da azumin watan ramadan a afwan idan mutum a kowane wata ya yi azumin kwana uku sannan ga ramadan ga baki ɗayansa zai yi azumi to wannan shine kamar duk rayuwarsa ga baki ɗaya azumi yake domin duk wata idan ya yi kwana uku yana azumi in yi kwana uku a cikin wannan wata yana azumi kamar ya yi azumi duk watan ne tunda za a ruɓanya masa aikinsa sau goma saboda haka azumin kwana uku ya zamanto azumin wato wata guda kenan kwana talatin to kaga zama to cewa kowane wata ya cika shi da azumi ga kuma watan ramadan wanda ya yi saboda haka kamar rayuwarsa ga baki ɗaya cikin azumi yake وعن معاذة العدوية أنها Aisha. Daga دقى معاذة العدوية معاذة Binta Abdullahi الله العدوية ɗaya daga cikin fuqaha'ul basra wadda yake ta sayyidatuna aisha ta yi riwayar sai daga wajenta annaha sa'alat aisha ta kasance tana tambayar aisha radiyallahu anha ita ma wannan mu'aza mata ce mai yawan ibada ana yi mata magana akan ta rage yawan ibadar tata ta rinka hutawa shine take cewa ina mamakin mutumin da yake hango wato tsawon zaman da zai yi a cikin kabari sannan kuma duk da haka wai ce zai rinka jin daɗin bacci a rayuwar duniya to in ka tuno tsawon baccin da tsawon zaman da zaka yi a kabari don kai tanadin wannan wannan ya isa ya hana ka bacci to haga masu masu zuciya da Allah ya haska da Allah ya haska musu ita kenan mu'adatul adawiyya tace ah, sa'annaha sa'alat Aisha ta tambayi Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha Allah ya bada ita akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli shahrin thalathata ayyam ta ce shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin azumi azumin kwana uku a cikin kowane wata qalat na'am ta ce yana yi fa qultu min ayyi shahri kana yasum ta ce daga wani a wani watan a wani wato juz'i na watan yake yi farkonsa ko tsakiyarsa ko karshen sa. qalat sai ta ce in ji aisha lam yakun yubali min ayyi shahri yasum baya kasancewa yana damuwa daga waɗannan kwanaki ne na wannan watan ya azumi wato koyaushe yana yi ko a tsakiya ko a farko ko a ƙarshe rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa an abi dhar daga abu dhar jundub ibn junada radiyallahu anhu Allah ya da shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idza sumta min ash-shahri thalatha fahum fasum thalatha ashara fahum fasum thalatha ashara wa arba'a ashara wa khamsa ashara rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan ah, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka zo yin azumin kwana uku a cikin wata to ka azumci ranar sha uku da ranar sha hudu da ranar sha biyar rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan yace hadithi ne kyakkyawa kuma isnadin sa hasan ne saboda haka za a iya kafa hujjar shi wannan shine hujjar Imam Nawawi na cewa al afdal ga wanda zai wannan azumi ya sanya su cikin waɗannan kwanaki abin da yasa wannan hadithin bai zamanto ya zamanto wajibi sai mutum ya yi wa'annan kwanakin ba saboda aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa shi ba lalle ya zamanto ya yi a wannan ranakun ba wani lokaci yakan yi a wannan ranakun lokaci kuma koyaushe ya ga dama koyaushe ya so daga cikin kwanakin wata sai ya azumin waɗannan kwana uku don haka yin azumin sanya su wannan ranar sha uku da sha hudu da sha biyar shine ya fi fifiko saboda wannan umarni da ya zo a cikin hadisin abidar waɗannan ranaku waɗannan dara waɗannan ranaku su ne wanda suke dararansu wata yake cika an san wata idan ya fito yana jinjiri yana karuwa yana karuwa yana karuwa in ya kai kwana bakwai sai ya to ya zo daidai wa daida to in ya zo ranar goma sha wato daren sha uku wato ranar sha biyu kenan ana yi gobe sha uku sai ga watan ya cika haka zalika daren sha hudu ana yi gobe sha hudu kenan ranar sha uku da daddare sai ga watan shi ma ya cika haka zalika ranar sha biyar to ranar sha shida kuma sai ya soma ragewa yana ragewa yana ragewa har yake karshen wata wanda za a gan da asuba yana kamar yadda yake fitowa a yamma farkon fitowarsa to waɗannan kwanaki da wata yake zamantowa cikakke su ne ake ce masu ayyamun biyu wato ranakun hasken ranakun hasken dare wato dare yana da haske a wannan rana saboda cewa farin wata ya kai ya munta har haskensa to waɗannan ranaku mustahabbi ne a azumi a wannan ranaku me hikimar a azumi a wannan ranaku Allahu a'lam wannan sa daga cikin abubuwa waɗanda suke ba wato ma'aqulatul ma'ana bane ba za a iya fahimtar hankalin su ba za a iya fahimtar wato hikimar su a cikin hankali ba duk da waɗansu malamai sun yi ijtihadi waɗansu malamai sun ce hikimar yin azumi a waɗannan ranaku shine cewa waɗannan ranaku su ne ranakun da wato ɗabi'ar jiki take canzawa domin wata yayin da ya kai wannan lokaci to jan da yake ma wato abubuwan jiki na sawa'in ruwa kamar ruwan jiki da jinin jiki da sauransu ya fi ƙarfi bisa sauran kwanaki shi ya sa nema a waɗannan garare wanda suke rayuwa a gefen teku ruwa an san da daddare ruwa yana tashi sama ko sannan da rana kuma sai ya ƙasa to a waɗannan kwanaki sha uku sha hudu sha biyar su ne ake samun abin da ake ce ma high tide lokacin da yake kai iya kolin ɗagowarsa saboda jadibiya fusgar da wata yake ma abin da ke cikin duniya don a lokacin nan wata ya fi kusa da duniya bisa sauran rana bisa sauran dararen yayin da ya zo a wannan lokacin ya fi kusa da duniya bisa sauran dararen to don haka yana tunda wata juya duniya yake yi ko yana zaga duniya ne to a wannan kwanakin ya fi kusa da duniya bisa sauran kwanaki to don haka jan tun eh, da karfin da Allah ya sanya masa wanda suka yi physics sun sani sun san abin da ake ce gravity eh, idan abubuwa guda biyu masu nauyi suka zo kusa da juna za su rinka jan juna to wannan daga cikin alamomin yin wannan shine abin da ake gani a bayyane na yadda zaka ga ruwan duniya yana tashi saboda jan da wata yake masa ƙarfin wata nauyin da ke cikin wata shine yake jan wannan ruwan to ya jan da yake masa ya fi tashi a waɗannan kwanaki sha uku da sha hudu da sha biyar to wannan jan hatta jikin ɗan adam ma ya ne masa tasiri domin dukkan wani abin idan ruwa wanda yake a cikin teku za ka gan shi free follow za ka gani to akwai abubuwa a jikin mutum wanda yake ba ka gani amma shi ma mutum yana jin wannan yana tasirantuwa da wannan jan da wata yake amma shi ba zai iya ji ba a jikinsa to waɗansu malamai sun ce hikimar yin wannan shine a waɗannan kwanaki lokacin nan wata ya fi jan jikin mutum ruwan da ke cikin jikin mutum da jininsa to ya dace ya azumi domin wannan azumin zai da ƙara masa lafiyar ciki wannan ishtihadi ne suka yi allahu a'lam a tunda babu nasi illa idan ta zo kan irin wannan in ba mansusa ce in ba a nasi a kanta ba to ba za a yanke a kan cewa wannan shine hikimar da ke ciki ba saboda duk wanda ya ishtihadi sai dai a ce masa wannan ishtihadi ne kokari ya yi. in ya tuwa daidai ne to lahu ajran in ko ba daidai bane lahu ajrun wahid in yayi dace da abinda Allah ya faɗa sai tuwa da biyu gare shi in ko bai dace ba to ya yi kuskure ya samu ladan kokari amma a bai samu ladan dacewa da daidai ba wa an ta bin milhan daga ta bin milhan radiyallahu anhu wani ya daga cikin sahabbai waɗanda suke ba su yi riwayar wani hadisi ba in ba wannan in ba hadisi guda ɗaya ba hadisin sa kenan wanda ya ruwaito radiyallahu anhu Allah ya da shi qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bi siyami ayyamil bir ya kasance yana umartan mu da azumin wato ranakun cikar wata 13 wa 14 wa 15 ranar uku da ranar sha hudu da ranar sha biyar rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin to dan sun illanta wannan hadisin da sun illanta wannan hadisin amma illar ba mai karfi bace saboda hadisin abu dhar yana masa shaida don haka shi ma za a ɗauke shi a matsayin hadithi ne hasan wanda za a iya kafa hujja da shi domin karfafa ma'anar abin da ke cikin hadithin abi yake hadisi na 2264 wani ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma daga Allah ya da shi da mahaifinsa abbas قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر صلى الله عليه وسلم لا يفطر ايام البيض في حضر ولا سفر رواه النسائي باسناد حسن abdullahi dan abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance la yuftiru ayyamalbi bir baya shan ruwa a kwanakin da wato a cikakken wata fi hadarin wala safar sawa'un a halin zaman gida yake ko a halin tafiya wato baya barin waɗannan ranaku ba tare da yayi azumi ba wannan shi abinda abu ibn abbas ya kiyaye kenan wa in kana aisha ita ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaushe yana in yaso yana yin azumin kwana uku nan da cikin wata to amma shi kuma ibnu abbas ya kiyaye abin wannan sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya za a tara abubuwan guda biyu sai a tara cewa wani lokaci haka yake wani lokaci ko ba haka yake ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ayyukansa da yake yi yana koyar da al'umma ne saboda haka shi kuma koyaushe kokari yake ya zamanto duk abin da zai zamanto mai sauki ne ga al'umma shi yake sa al'umma a kai baya daukan abu guda ɗaya wanda zai zamanto inda ya in ya dawwama a kai bai yi wani in ba wannan ba zai zamanto akwai akwai takura akwai tsanantawa ga al'umma to to dukkan abin da yake mai tsanantawa ne ga al'umma to wannan abu ne mai tsanani a gare shi ba zai yi ba ah, azizun alaihi ma anitum kan yadda Allah ya sifanta shi Imamun an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi bi isnadin hasan da isnadi wanda yake kyakkyawa babu na 231 babu fadli man fattara sa'ima wa fadli as-sa'im alladhi yu'kalu 'inda wa du'a al-akil lil ma'kul 'inda babu da yazo akan falalar wanda ya buɗe bakin mai azumi wato ya kawo mai azumi buɗe baki ya bashi abin da zai azumin sa da shi wa fadli as-sa'im alladhi yu'kalu 'inda da falalar mai azumi da aka ci abinci a gabansa shi kuma baya shi kuma bai ci ba wa du'a'il akil lil ma'kul inda da addu'ar mai ci ga abin da aka ci a wajensa wato wanda ya zo ya ci a wajen wani wanda ya kaddamar da abinci a gare shi to wace addu'a zai yi masa wannan wato abubuwa guda uku su ne a cikin wannan babin hadithi na 2265 an zaid ibn khalid al-juhani daga zaid ibn khalid al-juhani zaid ibn khalid al-juhani daga cikin sahabbai al-ansar daga cikin kabilar juhaina wanda ranar fathu makka tutar juhaina tana hannunsa na daga cikin sahabbai da suka zauna a da suka rayu a madina kuma a can ya mutu allah ba shi tsawon rayuwa shekarar wajen 80 da yan kai radiyallahu anhu Allah ya da shi an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man fattara sa'ima kana lahu mithlu ajrihi ghayra an la yunqasu min ajri as-sa'imi shay wanda ya buɗe bakin mai azumi to yana da kana lahu mithlu ajri yana da kwatankwacin ladansa ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sa'imi shay sai dai ba za a tawaye wani abu daga ladan mai azumin ba wato ba daga ladan mai azumin za a dauko a bashi ba ba kamar kamar shugani ne eh, an san kamar dillali idan aka yi ciniki to abin nan a in la'ada ciki ce <laughs> a ce ko la'ada ciki ko la'ada waje kaga in la'ada ciki ce to kaga an rage abin nan an rage kudin mai sayarwa ko mai kaya eh, in ko la'ada waje ce eh, to shi wanda zai saya an kara masa nauyi Eh, to shi na Allah ba haka yake ba na Allah ba haka yake na Allah daga cikin falalarsa zai faru babu la'ada ciki ko la'ada waje daga cikin taskar falalarsa zai ɗauko ya bama wannan mutumin ba daga ladan mai azumi za a ɗauko a bashi ba wato wanda yake ya zo ya kawo mai azumi abin da zai ci to irin ladan da mai azumi Allah ya rubuta masa kwatankwacin wannan ladan haka Allah zai ɗauko ya bama shi wanda ya ciyar da shi a wannan abu shi yasa wato musulmi suke ta a kasashen a kasashe a waɗanda yake aka rayar da ilimin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam za ga ake ta wajen irin wannan akwai wani mutum da na sani kakan wani abokina a madina wanda gida guda ya gina akwai abin nan akwai a shukka wato irin apartment apartment ɗin nan gidaje gidaje a cikin wato katon gida ne hawa da yawa akwai wajen gida guda shida a ciki abinda kawai ya yi shi ne duk abinda ake samu daga wannan gidan a je a cikin azumi a rinka shimfiɗa da za a sanya wa mutane da za a kawo mutane buɗe baki su rinka ci saboda Allah ya yi shi wakafi ga wannan wakafi ba a raba ga 'ya'yansa ba ga wani harkar ilimi ba a'a ga iftar sa'in yawan nan gida guda yawan nan kaga mutane wanda suka suka samu fahimta daga daga sunna a sallallahu alaihi wasallam kuma suke aiki da ita to saboda kwaɗayin wannan lada ɗin ne yanzu kaga yana cikin kabarinsa duk wanda suka wasu ci abinci a wannan shimfiɗar tasa cikin azumin wata ramadan tun daga farko har ƙarshe duk ladan su Allah yake kai Allah yake bashi Rahul tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadithin wa hadithin hadithun hasanun sahih hadisi ne kyakkyawa mai inganci Wanda ya nuna cewar wato akwai waɗansu ayyukan ibada ba lallai ya zama to kan cewa zaka iya yi ba to in ba za ka iya yi ba sai ka samu fahimtar addini shine sai ka samu abin da yake a kai ma zai baka da irin wannan aikin ko da baka samu kai ba waɗansu ba su iya yin dawama akan izmin litinin da alhamis nan ba zai musu wahala hmm. ba za su iya izmin litinin da alhamis ba to in mutum ya ga kan cewa wannan garabansa ta kubce masa wannan aikin ya kubce masa to ga wani hanya da zai samu ladan azumin litinin da alhamis shikenan ran da ake azumin litinin da alhamis ka samu masu wannan azumin ka dauki nauyin buɗe bakin su sai Allah ya baka ladan wannan azumin da suka yi ma ya zama to tamkar kai azumin litinin da alhamis a wannan a wata riwayar wannan hadith din daga riwayar Salman al-Farisi shi ma mai kwatankwacin irin wannan domin wannan sunna ta tabbata kai ba daga hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani ba shi da sauran ambaton ma cewa a wanda man fattara sa'ima da man jahaza gaziya wa man jahaza hajjan hmm, a wanda ya yi ma wato mai kai mujahidi mai tafiya yaƙi wanda ya yi masa wato ya shirya shi ya ba shi kayan yakin da zai tafi da guzurin da zai tafi da kuma mai tafiya hajji wanda ya biya wa mutum aikin hajji kuma ya zamanto wa halakahu fi ahlihi kuma ya kula da iyalinsa a lokacin baya nan hmm? to shi ma kwatankwacin ladan su shi mai zuwa jihadi kwatankwacin ladan jihadin to shi ma wannan wanda ya shirya shi domin ya tafi jihadin kuma ya kula da iyalinsa bayan baya nan Allah zai bashi haka zalika wanda ya tafi haka zalika na hajji ladan hajjin wannan mutumin wanda ya shirya shi ya je ya aikin hajji din kuma ya kula da iyalinsa yayin da ya tafi aikin hajjin shi ma Allah madaukakin sarki zai ba shi wannan lada hadisi na 1266 wa ummu wa ummu umara al-ansariya daga ummu umara al-ansariya ummu umara nusayba bint al-ka'ab nusayba nusayba bint ka'ab al-ansariya al ah, ɗaya daga cikin ah, mata mujahidai daga cikin matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ansar wanda suke ta daga cikin as-sabiqin al-awwalin min al-ansar domin ta daga cikin 70 din da suka je suka yi bai'atul aqaba ta thaniya bai'atul aqaba ta biyu wanda yake daga ita ne sai hijira to tana daga cikin mata da suka tafi a cikin wannan tawagar ta mutum 70 da yan kai suka je suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai'a ayyamul hajj ummu umara tana ciki musaibatu batu binti ka'ab bintu ka'ab ta je yakin uhud ta je yakin hunain a yakin uhud sai da aka ji mata ciwo hauri wuri ɗaya bayan ɗaya hauri goma sha biyu a jikinta ta je yakin yamama wanda a yakin yamama mai aka yanke mata hannunta tana daga cikin wato masu jihadi cikin mata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya da ita ta ce an nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya kai mata ziyara fa qaddamat ilayhi ta'ama sai ta gaba sai ta kaddama masa da abinci fa qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuli yace kici fa inni sa'ima tace azumi nake fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna sa'ima tusalli alaihi alaihi almala'ika idza ukila indahu hatta yafrugu aw rubbama qala hatta yashba'u ta ce mai azumi tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wanda yake azumi mala'iku su ne masa salati ma'ana su ne masa addu'a idan ukila inda hun aka ci abinci a wajensa hatta ya furgu har sai sun gama cin abinci wa rubba ma qal watakila ma wani lokaci kuma watakila a cikin riwaya wato bata kiyaye abin da ya faɗa ba hatta ya furo ne ko hatta ya shiba'u ila kuma cewa ya hatta ya shiba'u har sai sun koshi rahu timidi wa kala hadithun ya ce hadisi ne hasan amma isnadin sa da'if ne eh, isnadin bai inganta ba <clears throat> wannan hadith din shi yasa abin da ya nuni a gare shi ga wannan matsalar ba shi da wato babu dalili a kansa babu dalili akan cewa mai azumi idan aka ci abinci a wajensa mala'iku su ne masa salati domin hadisin bai inganta ba kuma wannan sunna da wannan bayani baya tabbata idan ba da hadithi wanda yake za a iya kafa hujja da shi ba shine hadithi hasan ko hadithi sahih hadisi na 2267 وعن أنس رضي الله عنه دقى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يددشي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى سعد بن عبادة ya zo wajen sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada shine sayyidul ansar sayyidul abin sayyidul hazraj kamar yadda sa'ad ibn mu'ad shine sayyidul sayyidul aus dama sa'ad din su biyu ne a cikin sahabbai kuma dukkanin su suna daga cikin farko na sahabbai wato suna daga cikin shugabannin al-ansar a madina da sa'ad al-aus da sa'ad al-hazrajina يا سعد سعد Nasira كن ya ناصرا ويا سعد سعد الخزرجين القطارفي su su biyu Allah maɗaukakin sarki di ya sanya su suna daga cikin asabiqun al-awwalun daga cikin sahabbai sa'ad ibn Obada shi ya kasance yana ganin shi ya cancanta ya zamanto sarki ya zamanto halifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka zo a gaya masa hadithin al-a'immatu min quraish saboda haka ba ya masa mubaya ba aka na abubakar mubaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen sa'ad ibn ubada wato wannan ya nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi yakan ziyarci sahabbansa babu baya ganin kan cewar matsayinsa na shugaban al'umma baya je gidan a wato talakawan gari ba talakawansa mabiyansa a annabi sallallahu alaihi wasallam haka bal cewa ma yake kamar yadda yake ce ma wata mata wadda yake tana da dan tabin hankali yake ce mata ya ummu fulani kira ta ma da alkunya kamar kai ne ka gama ce kisa da dan taɓa hankali shi a hajiya wanci na ma ka girmama ta ke ce mata ya ummu fulan mu ne kamar bawashi ne ka ce hajiya in ka san ka ce hajiya shine girmamawa to a wajen larabawa shine ka kira mutum da alkunya yace ki je duk inda kike so a madina ki kira ni in zo in kina da wata bukata kina so ki ganni zan zo har wajen in same ki shine shugaban halitta baki ɗaya kuma shine shugaban al'umma in ma ta fuskar siyasa ta fuskar siyasar duniya to annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya shiga wajen sa'ad ya zo wajen sa'ad ibnu ubada Allah ya da shi fa ja'a bi khubzin wa zait sai ya zo da gurasa da da mai yawanci man su da suke yi yawanci man zaitun ne wani lokaci kuma man shanu ko da ke in man shanu ne za a ce sama a fa akal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaikum al-mala'ika sannan yace masu azumi sun yi sun yi sun karya azumin su a wajen ku wato Allah ya baka ladan waɗanda suka karya azumi a wajen ka wanda wato Allah ya baka ladan wanda ya ciyar da masu azumi ladan man fattara sa'iman wanda ya bude bakin mai azumi Allah ya baka ladan sa wannan sigar sigar mudari'i ne yazo amma da ma'anar addu'a wato ma'ana masu ya zo da sigar ma kai amma da ma'anar addu'a sigar habar ne amma ma'anarsa abtala kamar yadda ake cewa gafar Allahu lana wa lakum hmm? gufranak ko sallallahu alaihi wasallam kaga duk sigar labari ne sigar ke imamu to amma sigar amma yana daga cikin sigogin addu'a ma'ana afdara inda as-sa'imun a masu azumi sun yi iftari a wajen ku sun yi bude baki a wajen ku wato Allah ya baka ladan wanda masu azumi suka bude baki a wajensa wa akala ta'amukum al-abrar al-abrar managarta mutanen kirki masu tsoron Allah sun ci abincinku wato Allah baka ladan waɗanda masu cin wato wanda yake masu tsoron Allah suka ci abinci a wajensu Ah, wasallat sallat alaikumul mala'ika ko mala'iku su yi muku salati wa mala'iku su nema muku gafara Allah wannan addu'ar ita ce sunnar idan mutum ka ci abinci a wajen mutane kai musu wannan addu'ar ko ba azumi take ba kai ma mutumin da ya maka wannan hidima ya baka abinci ka ci ka ji ba wani abu bane ba ba abin ba fedar ba fedar rago annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ba ba wai sai abin ya zama to wani liyafa ce gagaruma aka yi mutum sannan zai ce kai lalle wannan ya cancanci a yi masa wata special addu'a a'a gurasa ce da zai gurasa ce da mai ce to amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya raina ni'imar Allah komai kankantar ta kuma baya baya baya raina ma wanda ya karrama shi da komai kankanta abin da ya karrama shi da shi yasa ya masa wannan addu'a to wani ce sunna ga idan mutum ya je gidan mutane ya ci abinci ba kawai ya kada rigar sai ya tashi tafiyarsa ba ya yi musu wannan addu'ar a in ba su fahimta ba kuma sai ya fassara musu ga ma'anar addu'a ga ma'anar addu'ar wani lokaci abin nan in mutum ya je yana ja ba za a san abin da yake sai a ɗauka wani karatu yake yi to addu'a ce rawa abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadithin bi isnadin sahih da isnadi ingantacce na kitabul i'tikaf wato littafin da ya zo a kan hadisan da suka zo kan al'i'tikaf al'i'tikaf shine a masdarin i'takafa idan ya yi luzumi al'ukuf ne ka luzumci abu ka tsaya a kansa kyan baka gushewa kamar yadda mutanen annabi ibrahim suka ce na abu da asnaman fa na laha akifin muna bauta mu gumaka ne kuma za mu yi ni a kan bautarsu muna masu dukufa masu lizimtar bauta a kansu to ma'anar itikafi shine wato a lugha kenan a shari'a ma'anarsa shine mutum ya lizimci masallaci da niyyar yin aikin ibada ko a dare ko a rana lizimtar masallaci da niyyar aikin ibada shine wanda ambaton sai zo a cikin alkur'ani wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku rumbaci matan matanku alhali kuna masu yin ibadar itikafi a cikin masallaci wanda da wannan ne aka nuna cewar itikafi ba a yin sai a masallaci itikafi ba a yin sai a masallaci saboda haka Allah ya ambaci sifar itikafi ya faɗe shi da cewa wa antum akifuna fil masajid kuna yin itikafi a cikin masallaci daga nan malamai suka ɗauki kan cewa sharaɗin itikafi ya zamanto a masallaci sai dai masallacin ba lalle ya zamanto sai masallaci jami'i na sallar juma'a ba sai dai idan zai yi itikafin zai hada da ranar juma'a ne to shine sharaɗin ya zamanto lalle sai ya sai ya zi a masallacin da yake ana sallar juma'a in ko ba haka ba in yi a masallacin da ba a sallar juma'a to kai shi a itikafi nake ba zan fita ba kuma za a yi gashi za a yi sallar juma'a sai ya zamanto ya bar farilla domin nafila domin itikafi nafila ce to in yayi itikafi a masallaci wanda yake ba na sallar juma'a ba an za a yi sallar juma'a sai ya warware itikafin sai fita ya je ya sallar juma'a sannan ya dawo ya sake wani itikafin daban amma wancan itikafin ya riga ya kare daga lokacin da ya fita daga domin ya je ya sallar juma'a in ko bai yi ba ya zauna a cikin masallacin bai je sallar juma'a ba to waɗansu malamai wanda suka sanya cewa sharaɗin itikafi shine mutum kai saba ma Allah to idan bai je masallacin ba idan bai je masallaci ba wannan sabon Allah ne kabira ne daga cikin bai saboda ka itikafin sai a baci amma bai je ba itikafin sa ya baci a waɗansu malamai sun ce ba a yin itikafi sai a masajidul talata ko wanda yake kamar yanda yake ra'ayin Sheikh Nasiruddin Al-Albani kuma a wannan ra'ayin Hudhayfa bin Al-Yamani kuma an ruwaito hadisi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Hudhayfa an yi sabani wajen hadisin Hudhayfa hadithin hudhaifa ra'ayinsa ne ya faɗa ko kawa riwaya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta da cewa riwaya ce zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sauran malamai kuma ma wanda ya tsaya ya dirasa hadisin zai gane kan cewa wanda suka rawaito hadisin da ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haddasu da yawan su bai kai yawan wanda suka rawaito hadisin akan cewa ra'ayin ba ne dan haka malamai suka rinjayar akan cewa wannan fahimta ce ta Hudhaifa da fatawarsa ba riwayarsa bace daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka tsaya akan idlaqin alqur'ani tunda alqur'ani cewa wa antum akifuna fil masajid al haka yayi shi mutlaqan bai kayyade shi da wani masallaci ba wani ba sai suka kayyade kawai da sauran dalilai na shari'a suka kayyade da masallacin juma'a idan itikafi ya hada da ranar juma'a in ku bai hada da ranar juma'a ba ko masallacin gefen gefen ku ne za ka iya itikafi a cikin sa amma masallaci amma masallatai masu alfarma su ne guda uku nan masallacin ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin baitul maqdis itikafi a cikin su yafi itikafi a sauran masallatan saboda ibada a cikin su ana rubanya ta fiye da yadda ake rubanya ibada a sauran masallatai amma ba wai yana nufin sai a cikin su ne kadai za a iya itikafi ba in kai itikafi a wani masallaci ba ɗaya daga cikin wayannan guda uku itikafin ka bai yi ba kamar yadda waɗansu malamai suka jayar, a sahih shine abinda jamahirin malamai suke akai kan cewa itikafi a kowane masallaci za a yi shi za a yi wannan ibada babu fadlil itikaf babu da zo akan falalar itikafi hadisi na 2268 wa ibn umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya tada shi da shi da umar qali yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min ramadan muttafaqun alaihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana itikafin goman karshe na ramadan wannan hadisi muttafaqun alaihi an hadu a bukhari da muslim sun rubuta wato wannan fi'ilin ya tabbata daga fi'ilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da shakali wato madawwami cewa goman karshe na Ramadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wannan ibada ta al-i'tikaf wa an Aisha radiyallahu anha daga Aisha ummul mu'minin Allah ya dade ita annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan ya kasance yana itikafin goman karshe na watan Ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala har Allah ya ɗauki ransa thumma atakafa azwajuhu min ba'di sannan bayan sa matansa su ma suka yi itikafi a bayan bayan wafatin sa muttafaqun alayh bukhari da muslim suka rubuta wato wannan wannan ya nuna cewar matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sun kiyaye wannan sunnar bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bal sunna ma ta tabbatar kan cewa tun a rayuwar annabi suka suka yi itikafi tare da shi wata shekara nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga itikafi ya shi al'ada sun yi shiga itikafi sai dan yi khaima sai Aisha radiyallahu anha ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shiga itikafi tare da shi ita ma ta kafa ta khaima sai ya bata izini sai Hafsa ta zo ta nemi izinin Aisha ta nema mata izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi ma ya bata izini ta zo ta yi sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka gani kowa sai ta zo ta kafa tata ta ta kubbar su ma suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito ya gani ya ce albirra aradna bi hada aikin nagarta suke nufi da wannan wato abin ya zama to kenan fariya ce fariya ce tunda wato wance ta yi ni ma sai na yi ba a yi ba ni ba kowace ta zo ta ce za ta yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to na ma fasa itikafin sai shi ma ya bar itikafin shine wannan shekarar sai ya sake yin waɗansu kwanaki din a cikin shawwal ya yi kwana goma to shine malamai suke saɓani rama itikafin sa ya yi ko ko wanda bai yi din rama itikafin da yake yayi niyya ne ya yi bai yi ba shine ya zo ya rama shi a ramadan ko kuwa abu ne wanda yake na al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fara aiki to yana dawama a kansa ba hmm. kan aka suka malamai suka yi sabani waɗansu suka ce itikaf ibada ce wanda take tana lizimtar mutum da fara don haka idan mutum ya yi niyyar itikafin kwana goma sai ya shiga sai wata larura ta taso masa ya zama to bai cika kwana goma ba to sauran kwanakin sun lizimce shi sai ya rama su suka kafa hujja da zahirin wannan hadith waɗansu kuma suka ce a'a wannan aikin aikin aikin tsawo'i baya wajabta idan mutum ya fara shi tunda mutum kamar azumin ta tsawo'i ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi da safe ya ce kuna da abinci idan suka ce ba su da abinci sai ce to ina yana azumi wato ma'ana inda da abincin zai kare azumi saboda haka mai azumin farin, mai azumin nafila zai iya in ya so ya ci gaba zai in ya so ya karya to haka zalika suka ce to haka zalika mai itikafi tunda ta tsawon ne, nafila ce ba za ta lizimta ya wato ya cika ba to amma malaman malikiya sun yi suka tafi akan mazhabar farko cewa itikafi yana lizimta da farawa saboda tana daga cikin matsaloli guda goma da wanda suka ambata wanda suke su ne idan mutum nafila ne ba wajibi wajibi ba ne amma in mutum ya fara su sai ya cika su wasu tami masaila qad quyyidat bi annaha bil ibtida'i talzamu tawafuna wa hajjuna tawafuna wa wa hajjuna wa saumuna wa umratun kaza wa umratun kaza ka طوافنا مع ابتداء المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي matsaloli suka ambata cewa wanda suke a a bilibtida'i talzam idan mutum ya fara su to za su lizince shi to daga ciki har da itikaf suka ambata wanda yake kuma wannan hukci ne hujjansu na wannan itikafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cika ba cewa yayi a cikin shawwal sai suka dauki wannan akan cewa ramuwa ne na wannan wanda yake ya tamil cewa ramuwa ne ya tamil kuma kan cewar al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne cewar idan ya fara aiki yana da wama a kansa to a nan wajen sai zama to babu hujja kamar yadda ke kaulin jumhurin malamai cewa itikafi sunna ne idan mutum yayi in bai cika ba to babu laifi a gare shi zai iya sake yi wani lokaci amma ba wai lazimi ne a kansa kan cewa sai ya cika shi ba wanta wallahu ta'ala to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam matansa su ma suka rinka yin itikafi وعن حديث ندبو الذي يود سبعين وعن أبي هريرة رضي الله عنه دق أبو هريرة الله يجد شي قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا إيتكافي أتكن كون وتر رمضان كوانا قوما فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما da ya zama yayin da shekarar da Allah ya ɗauki ransa ta zo sai ya itikafin kwana ashirin rahul bukhari bukhari ya rawaito shi wannan bisa wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana kenan na cewa mutum idan ajalin sa ya gabato to ya kamata ya ya yawaita aiki ibada yayin da mutum ya zo yayin da mutum ya zamanto a ya shekarun girma sun zo masa to a lokacin nan kuma sai a aje karatun jarida a aje abin nan hirace-hirace a aje kallon talabijin kuma a fuskanci karatun alkur'ani da yawan zikiri da yawan istighfari domin ya zama kan cewar mutum ya samu mutuwa akan halin da yake shine mafi mafi kamala halin da zai kasance domin mutum a halin da ya rasu a halin nan ake tashinsa to da yayin da ya zamanto kan cewa mutum a ƙarshen rayuwarsa ya zamanto ya lizinci da'a kullum a cikin da'a yake to in Allah ya tashe shi sai tashe shi kamar a rayuwarsa gabaki ɗaya da'a yake hmm? to shi yasa din ake so in sheka in ƙarshen mutum a ƙarshen rayuwarsa ya daɗa ƙara zabura wajen aikata ayyukan ibada na gari Allah ya mana muwafaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ne a ramadan din karshe na rayuwarsa malaika jibril sauka biyu da shi duk shekara sauka ɗaya yake da shi wajen muraja'ar wajen mudarasar ramadan sai a shekarar karshe sai shekarar ramadan din karshe nasa ya mudakar yayin mudarasar alqur'ani sauka biyu shine ya kira fatima bint Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata yake cewa yana ganin ajalinsa ne ya zo domin wannan shekarar sau biyu suka yi mudarasa alkur'ani tare da jibril wanda har kuka din nan sannan daga baya ya mata ya asirta mata wata magana ta yi dariya ya ce mata wannan abin kamar yadda ta bayyana daga baya ta ke bayyana ma aisha radiyallahu anha wa shi ne cewar ya nuna ya gaya mata ya mata asirin cewa ita ce cikin mutanen gidansa ita ce farkon wanda za ta sadu da shi bayan mutuwarsa bayan mutuwarsa sallallahu alaihi wasallam da wata shida ita ma fatima Allah ya dauki ranta ta zama ta ce farkon ahalin bai wanda ta zabi Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan sune hadisai guda uku da Imam Nawawi ya kawo a cikin wannan babi dangane da itikaf itikaf ta daga cikin sunna ta Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda idan mutum ya kiyaye duk irin waɗannan ayyuka na sunnan Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da mutum ya rayar da su ya kiyaye su to Allah zai masa kyaututtuka na ƙarin taufiki da ƙarin shirya da haka al'adar Allah take duk lokacin da wato kai aiki da wani abu wanda Allah da manzansa suke so suke yarda da shi Allah da manzansa suka bayyana kai aiki da su to Allah madaukakin sarki sai ya kara maka shirya walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima wa lahadainahum siratan mustaqima Allah ya ce da sun aikata abinda ake musu wa'azi da su yi shine inda za su kasance a kan abin da Allah da manzansa suke musu umarni kan su yi to wannan da zai fi musu alkhairi kuma zai fi ƙara tabbatar da dugadugansu kan imani inda sun yi wannan da sai mu ba su lada mai yawa daga gare mu inji Allah kuma mu shirye su tafarki madaidaici da haka irin waɗannan wato ayyuka wanda suke suka tabbata a cikin sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayin da mutum ya yayin da mutum ya aiwatar da su ya yi su to lallai wato ya jira kyaututtuka daga Allah na ƙarin shirya da ƙarin a buɗewar ƙofofin alkhairai musamman a cikin addininsa domin zai daɗa ƙara samun tabbata a cikin addini da abubuwan da suke masa wahala a cikin addini sai ga Allah ya sauƙaƙe masa yanzu yana yi abubuwan da da ibadun da yake jin ji yana yin su kamar nauyi ne sai ji yana yin su da daɗi a cikin zuciyarsa to duk wannan shi daga cikin wannan suna daga wannan sune albarkar wato bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mu a cikin wanda suke Allah yake musu muwafaqa da gun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah bismillah بسم الله الحمد ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a wannan yana tambayar menene ma'anar sunar ummu kursi yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam oh ummu kulthum yake ne yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar sunan ummu kulthum ni ba san ma'anar sunan ummu kulthum ba amma zan bincika maka insha Allah a wannan kuma ya cewa shin wannan azumin na sha uku da sha hudu da sha biyar ko da ya fada a kwanakin nan da ba a son mutum ya fara azumin nafila a cikinsu babu komai kamar ya fada kan ranar asabar e to ai bai inganta ba a wajen waɗansu malamai cewa ranar asabar ba a azumi saboda hadithin ummu salama din akwai magana akan ingancinsa wanda eh, sheikh nasiruddin albani ya inganta shi amma waɗansu malamai suna ganin hadithin bai inganta ba don haka kuma wanda yake wannan duk da yake da gaskiya ba zan har yanzu ban tsaya na na yi abin nan dirasa ta fannin hadithi akan wannan riwayar ba na haka ba zan iya cewa komai akan wannan ba amma za abin nan itlaƙin wannan hadithin ya nuna kan cewar ko da ya fada kan rana asabar ɗin ne sai dai taba'an ranar da ba a azumi wanda yake hani ya tabbata a kansa kamar ranar aikin hajji shi wannan ba zai ba amma ko da ranar juma'a ne to in ma ya fada ranar juma'a ka ga baka keɓance ranar juma'a da azumi ba tunda idan ranar juma'a ita ce sha uku to kaga asabar ka zama to ita ce sha hudu kuma dama sharafin ka azumi ranar juma'a shine ka azumi ranar bayan ta ko kafin ita da kwana ɗaya wannan yace da allah ya masa bayanin wace sura ake karantawa yayin shafa'i da wuturi hadithin aisha radiyallahu anha abinda ya nuna wajen shafa'i da wuturi shine a raka'a farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la a raka'a ta biyu yana karanta qul ya ayyuhal kafirun sannan a raka'a ta uku yana karanta qul huwallahu ahad wannan shine ingantacciyar riwaya da ta daga aisha waɗansu sun yi ƙari akwai wani daga cikin masu riwaya wannan isma'il ibn ayyash ɗaya daga cikin afwan wannan wannan yahya ibn ayyub al-ghafiqi al-musri ya ruwaito cewar a riwaya a witri din a karanta kul huwallahu ahad da falaq da nasi tare to ya saba ma wanda sauran wanda suka ruwaito wannan hadisin daga Aisha radiyallahu anha shi sa malamai suka tafi akan rashin ingancin ta kamar yadda Imam Ahmad ya tafi akai cewa riwaya ce munkara a ingantaccen riwaya shine a wutiri a karanta kulhu wallahu ahad amma waɗansu malamai kuma suna ganin ingancinta kamar muhammad ibn nasar marwazi a cikin littafinsa da ya yi akan wutiri da qiyamul layl ana ganin babu laifi mutum zai iya karanta waɗannan surori guda uku a lokacin wuturi kuma kamar yadda abin da ya fi wajen wuturi mutum ya yi raka'a biyu ya sallama sannan ya tashi raka'a ɗaya ɗin wannan shine ka'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar yadda za a yi wuturi zai iya yin wuturi din raka'a uku ba zai sallama ba zai zauna ba sai a zaman karshe na raka'a uku din ya sallama ko kuma ya yi raka'a uku kamar yadda ake sallan magariba wato ya raka'a biyu ya zauna ya tahiya ba zai sallama ba sai ya miƙe ya raka'a ta uku an ruwaito waɗansu sahabbai suna yi amma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake hana a kamanta sallar wuturi da sallar magariba saboda haka waɗansu malamai suka ce wannan hai'a makruha ce saboda haka hai'a da ta fi kyau shine ta farko sannan kuma ta biyu din wannan yana ta tambayarsa shine menene ainihin abin da ake yi a yayin da liman ya ɗan zauna a cikin hudu ba domin na ga mutane na yin addu'a amma kamar na taɓa jin an ce ba abin da ake ba abin da ake cewa shiru kawai ake yi e to shiru da aka ce a yi wajen lokacin hudu ba domin sauraron hudu ba ne amma ta waɗansu malamai kamar su Aba ibn abi raba da imam ahmad ibn hanbal ma sun ce idan mutum baya iya jin hudu ba yayin da liman yake hudu ba to zai iya yin zikiri da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'a saboda haka yayin da liman ya zauna tsakanin hudu ba guda biyu tunda ba hudu ba yake yi ba babu laifi idan mutum ya yi magana da addu'a ya roƙi Allah musamman a hadithin abu musa al-ash'ari ya nuna cewa sa'ar da annabi da Allah yake karban ijaba shine daga lokacin da liman ya hau kan mimbari zuwa ya sallame daga sallar juma'a tunda lokacin da Allah yake karɓan addu'a da nassin wannan hadithi wanda ya zo a cikin sahih muslim afwan ba sani ko hadithin abu musa al-ash'ari ne ko na jabir da nassin eh, hadithin abu musa al-ash'ari sai mutum idan mutum ya addu'a a wannan lokacin babu laifi a kan wannan Allah ta'ala wannan ya ce menene hukuncin auren da za a za a za a yi shi amma a ce ba za a kai yarinyar ɗakinta ba sai tsawon wasu shekaru kamar uku zuwa hudu shin wannan auren shi wannan auren yana nan ko ya ruguje <laughs> a aure yana nan an aka riga aka daura aure aure yana nan amma idan ba a kawo ta dakin ka ba in ba kawo in aka in aka ce in ba kawo ta dakin ka ba in ba kawo ta gidan ka ba ba ba kawo ta dakin ka ba to ba ta da haƙƙin ranar sallah a ce kai mata kayan sallah ko kuma a ce ka kawo kudin makaranta za a yi mata shopping za ta tafi makaranta sai dai kai kawai ta fuskar ihsani amma babu haƙƙi a kanka sabanin in ta zo gidanka in ta zo gidanka dole ka yi mata ka ciyar da ita in ma makaranta take in za ta tafi makaranta ka yi mata shopping din koma makaranta ka dauki ta da ɗawainiyarta in ta zo gidanka shine za ta wani amma in tana gidansu tana nan a matarka ba abin da zai hana ta nan a matarka sai kuma a maran da aka yi dukuli shine sai ya zama tolizm nauyin ta ya ɗauka babu laifi ya zama to an bambance tsakanin lokacin daurin aure da lokacin dokoli amma matsawar dai bai zama to kan cewa an nufi yin wato cutarwa da ibrar akai ba in akwai cutarwa da matsawa da tsangwama to ka'idar shari'a shine ad-dararu yusa cuta ana kawar da ita wannan ya ce idan mutum ya tashi cikin dare bayan ya yi shafa'insa kafin ya kwanta to wuturin kawai zai yi eh, abin nan ai yawanci al'ada in aka ce shafa'i ana nufin rako'in da za a yi kafin a yi wucin shine ma'anar shafa'i so da idan mutum ya yi nafila kafin ya kwanta in ya tashi da daddare in ya tashi da daddare to lokacin ne zai yi wuturi saboda haka sai ya sake yin wannan shafa'in shine ainihin lokaci wannan wanda zai da bayan ya tashi ne shine shafa'in wancan da ya da zai kwanta ba shine shafa'in ba an fahimta wancan da zai da zai kwanta dai a nafila ce amma ainihin shafa'i din shine wanda yake wuturi yake biyo bayan sa sallar dare da ake yi raka'a biyu sannan a kare ta da wuturi wannan ita raka'a biyu din da ake yi kafin nan ita ce ake ce ma ashafu wannan ya ce yana so ya yi aure amma duk 'yan mata musulmai da ya je gunsu ba su da shirin yin aure yanzu shine yake so ya auri kirista wadda take sansa zai kuma yi kokarin musuluntar da ita a bani shawara saboda na matsu na aure assalamu alaikum auren kirista babu laifi auren kilista babu laifi Allah manzo Allah Allah madaukakin sarki ya ce اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب idan dai Kirista ta zamanto kan cewar wato a wato kamammiya ce katangaggiya ba watsatsiya ba ta tsare kanta ba za a zo a yi zaman wato boyfriend girlfriend ba a za a zo a yi zaman aure ne bisa ka'ida addinin musulunci ya halatta ko musamman da yake din za ka iya wato yana ganin a in allah ya ba da damar kan cewa ya musuluntar da ita wannan shine ma karin alkhairi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya musuluntar da safiya bintu huyai ba yahudiya ce yar babban makiyinsa huyai ibnu akhtab amma ta zamanto ummul mu'minin ya aure ta ya musulunta da ita kuma ya aure ta saboda ka babu laifi duk da yake dai mafi kyawu ka kokari ka aure abin nan musu ga musulmi nan mata suna nan sa neman aure ka ce duk wanda ka je za ka fasa ba za so sai aure ya ta addu'a Allah zai hada ka da ta kirki wannan ya ce wai a darasin da ya gabata an yi bayanin falalar azumin litinin da alhamis kuma na ga akasarin falalar su tare suke tare suke tafi da juna to amma ni malam ina yi ina yi ina yi na ranar alhamis ne kadai saboda gudun kar ɗauke su su biyun ƙarshe in zo in gaza to malam menene falalar wannan kuma na iya dinga canja canjawa wani satin na yi ranar litinin babu laifi eto eh to mun garanta dai kan cewa falalar azumin litinin da alhamis shine cewa a ranar nan ake daukar ayyukan bayi mafi kyawu shine ka hada su gabaki daya idan ka kasa ya zama dukan cewa ɗaya daga cikin waɗannan ranaku kai shi ma dai ka samu juzu'in falala amma cikar falalar shine ya zama dukan cewa ka samu wannan in kuma kana ganin wannan ma ya gagara a gare ka to ka dauki ayyamin biyu azumin kwana uku a wata su ne sha uku da sha hudu da sha biyar duk da yake fa wannan fa ba yana nufin kan cewa idan mutum yana azumin litinin da alhamis ko ba zai yi ayyamul bayt ba mafi kyawu duk mutum ya hada waɗannan gabaki daya in Allah ya bashi in Allah ya bashi karfin yin haka Wani ya ce ya halatta mutum musulmi ya ɗauki alkur'ani ba tare da ya yi alwala ba izu 60 wannan mun sha amsa wannan tambayar malamai sun yi saɓani wanda yake abinda muka rinjayar shine cewa bai halatta ba saboda hadithin amr bin hazm da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya masal qur'ana illa tahir ya rubuta wasiƙar da ya rubuta ma ahalul yaman cewa kada mutum ya taba alƙur'ani face yana mai tsarki ma'anan mai tsarki kuma a shari'a shine wanda yake da alwala da tsarki daga kari karami ko kari babba ya ce yana son a yi masa ƙarin bayani akan kan sa'un ina kaninsa a cikin rubutun larabci ko cikin alƙur'ani mai girma idan aka rubuta shi a bayansa za ka ga an yi wani ɗan yanka kaɗan malam menene amfanin yin wannan kuma ya zama tilas a yi shi allah ya ni ban gane gaskiya a yi masa bayani akan sado ina kaninsa a cikin rubutun larabci ban gane wannan tambayar ba kani yake nufi ko ka eh. ka oho to wato babbar sa'ad da karamar sa'ad yi larabci da ba shi da capital letter da small letter wannan ya ce mutum zai iya ɗaukan watanni watannin boko akan yin azumin ranar sha uku sha hudu sha biyar a ba da ke watannin boko ba ba zai ɗauka ba eh, duk abin da lissafin da ake eh, duk lissafin da ake yi ai akwai watannin boko a wancan zamani akwai watannin boko a zamanin kalandar 'yan farisa da rana take tafiya kalandar 'yan rum da rana take tafiya ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da su amma bai la'akari da su ba ga wannan al'umma aka tsaya akan lissafin wata na musulunci kuma shine yake da alaka da shine yake da alaka da halittar Allah amma waɗannan watanni ai ba su da wannan alaka hmm? ɗaya ga watan disamba da goma ga watan disamba duk ɗaya ne ba su gano wani bambanci ba amma ɗaya ga watan muharram da bakwai ga watan muharram a da bambanci a jinjirin wata saboda haka shi yasa hukunce hukunce din aka race su da su shi yasa Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj za su tambaye ka dangane da jinjirin wata Allah ya ce ka ce musu su ne lokatai na ibadar mutane almawaqit ai lokatan ibada na mutane wal hajj kuma lokacin aikin hajji to wannan shine hikimar halittar wata yanzu daga cikin hiki daga cikin lokacin ibada su ne wa'annan ayyamun biyu an kayyade su da wato watan sama wannan ya ce yana so kuma a maimaita addu'a cin abinci a gidan wasu saboda masu jin kasar da waɗanda ba su da littafi saboda a masu jin kasar ai za su je a kasar eh, abin nan addu'ar shine aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul mala'ika nan ita ce addu'a wato tana nan a cikin hisnul muslim ba sai a nemi hisnul muslim ba na na abinda muka rinjayar a nan shine cewa wanda ya rakatayil fajr ta kubce masa har aka ta da sallah sallah asuba bai rakatayil fajr ba to abin da yafi shine bayan rana ta fito ya rama ta ba daga an yi sallah ya rama ta ba domin hadisan da suka zo na kan cewa daga an yi sallah wanda suke rama rakatayil fajr daga an yi sallah wanda ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikrarin su akan wannan abin ingantaccen riwaya eh, ingantaccen tahriji na wannan hadisin ya nuna kan cewa hadisai ne waɗanda suke ba ingantattu ba marasi ne babu wani hadisi wanda yake inganta da isnadi na bifi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ikrarin ayi bayan sallar asuba amma hadisin abu huraira ko kun abdullahi ibn umar ne yake cewa abin nan wanda shi wannan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne cewa wanda bai yi rak'atul fajr ba har sallar asuba to ya sallace shi ba tsakanin fitowar rana da kuma zawalin shams lokacin ne mutum zai rama shi shine yake mafi fifiko saboda shine umarni ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam na hmm. sallar walha ana yin ta farkon fara lokaci farkon farin sallar walha daga rana ta fito ta ɗago ta kai gwargwadon wato mashi tsawon mashi ana kaddara shi da minti ashirin bayan hudowar rana yanzu rana tana hudowa karfe nawa ne a cikin kalanda ana da masu lissafi duk ana faɗa tana hudowa karfe shida ko da minti ɗaya ne shida da minti biyu ko da minti uku to in ka ƙara minti ashirin akan wannan shida da minti ashirin da biyu daga lokacin nan lokacin walhaya ya shiga har lokacin zawa har gab da zawa lokacin walha ne amma lokacin ta da ya fi komai shine lokacin da rana ta yi zafi irin wajen sha da ya lokacin da wato garjin rana ya zo a hantsi din ya yi zafi hantsin ya zama to ba za ka iya zama ka sha hantsi a cikin a waje ba ba ka iya zama cikin rana ba dole za ka nemi shiga cikin ɗaki shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awwabin hina tarmudul sallar masu komawa ga Allah sallar walaha yayin da wato ƙananan 'ya'yan raƙuma suke tashi suna neman inuwa su zauna a ciki da kuwa da sauran hantsi da sanyin hantsi duk suna zaune a waje to daga zarar hantsi ya yi zafi sai da sun tashi suna neman inuwa to wannan lokacin shine lokacin da ake so سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا